قالوا تلك اذا كره خاسره sai suka ce idan har da gaske ne za mu dawo to wannan dawowar akwai asara a cikinta kuma ma'abocinta zai yi fargarjaji